بسم الله الرحمن الرحيم عناية الإسلام بالوقت والنشين مجلس منأكو أتكل لتاف أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم لقد عني الإسلام بالوقت عناية الإسلام بالوقت يد مسلم يقول لدى الوقت كما دقا نمو مسلمين يقول لقد عني الإسلام بالوقت عناية haƙiƙa musulunci ya kula da lokaci wata irin kula ta musamman yas'ubu hasruha fi kalimatin ma'dudati wanda zai iya yiwuwa a iyakance wannan kular a cikin kalmomi kirgagu in ka ce za ka kirga kalmomi da musulunci ya nuna mahimmancin lokaci a cikinsu kalmomin za su kare za ka gaji ba za ka iya kirgawa ba وذلك في كتاب الله عز وجل wannan ya tabbata ne a cikin littafin Allah mabuwayi da ɗaukaka allazi huwa al-masdaru al-awwal lit-tashri' al-islami wanda shine mabubbuga ta farko ta shari'a musulunci idan ana neman a ciro wani hukunci ina za a tafi tashin farko al-qur'an qur'ani ake tafiya fa idza iqtadayta fa bil kitabi wa sunnati al-mab'uth bid-din al-hanif tahir kaga ƙur'ani ke to ƙur'ani ya ba lokaci mahimmanci wasunnatin nabawiyyati haka nan ma a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya al-manba'u thani wacce ita ce maɓuɓɓuga ta biyu littaqninil ilahi na kafa dokokin Allah lafazin taqnin wasu malamai suna kyamarsa ai amfani da shi amma la mushahata fil istilah abinda ake nufi da taqnini shine kafa doka kafa doka mun gane shi yasa ibnu juzai ibnu juzai al-maliki ya rubuta littafin sai samu suna al-qawanin al-fiqhiyya al-qawanin al-fiqhiyya ibnu juzai malami ne da ya rayu wajen karni na takwas a ga ya dade ko fa nasma'u karima gashi muna jin alqur'ani yukhbiruna yana ba mu labari fi ayatin katiratin a ayoyi masu yawa bi iqsamillahi ta'ala bil layli wan nahar cewa Allah ya rantse da dare da yini wa duha sannan ya rantse da duha wal asri sannan ya rantse da la'asar kun ga ya rantse da dare ya ce wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla sannan ya ce والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها wannan da Allah rantsuwa da su rana aikinta lokaci lokaci take nunawa salloli nawa aka alakanta su da rana kowace sallah kusan alakanta ta da rana asuba an alakanta ta da rana domin ta nuna 'yan rana ta fito lokacin sallah asuba ya fita sallah azhar an alakanta rana da ita akan cewa sai rana ta yi zawali ta bar tsakiyar sama ta fara koma ɓangaren yamma sallar la'asar ita ma tana da alaƙa da rana domin me sai inuwar abu ya kai tsawonsa kuma ka haɗa da waccan ni'imar inuwar ta zawali ko hmm. sannan magriba ba ta shiga sai rana ta wa shamsi wa duhaha sannan isha'i ba ta shiga sai idan me sai shafaki ya bata, shafaki alama ce ta faduwar rana idan kaga shafaki to rana ta fadi, to shi kuma shafakin sai aka ce sai ya bata sannan isha'i za ta shiga kaga ashe sallar mu tana da alaka da me rana wa shamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana Waduhaha duhaha sannan ya rantse da da hantsinta hantsi sannan a wannan hantsin kuma aka ce me a lokacin ya halasta mutum ya sallan nafila in a masallaci yake bai fita ba kai ya fita sai raka'a biyu sannan kuma in ya koma gida ya salatu duha kun ji ce salatu duha wa shamsi wa duhaha salatu duha ya tabbata ana raka'a biyu har zuwa raka'a takwas ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam Alimamu imam rahmatullahi alayhi yana da juz'i musamman da ya rubuta ya sa masa suna al-juz'u fi salati duha hadisai ne ya tattaro duk wanda suke bayani akan sallar walha to haka dare haka rana haka yini mun gane wal asr sannan ga al asr da muka karanta a baya wadda muka sa ta a matsayin istihlali mabudin littafin wa min wajhin akhar a wata fiskar kuma يخبرنا القرآن ينابا منابان بأن الله تعالى سخر لنا الليل والنهار الله يسوق إيمان دريدين خب ومن أب أب أبنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بك وأنت مسخرات بأمره سخر لنا وسخر لكم الليل والنهار ألا سوق كيمنس كل هذه المقسم بها دكا وأن أبو بوان دا ألا مدوك كنسر كيران تدل على أهمية الوقت دكا ننسنا نوني نيزواغ مهمانش اللوكتش وعناية ديننا الإسلامي به kuma da yadda musuluncin ya ba shi mahimmanci ya kula da shi garbi tasir, amma saboda mu sauƙaƙa ma kanmu wattaisir kuma ya zama mana abu mai sauƙi wa adami tatwili kuma ba sai mun tsawaita bayani ba nastati'u zikira talati ayatin ce. kawai mu yi haƙuri mu ambaci ayoyi guda uku daga cikin alƙur'ani tadullu ala hadha alqawli waɗanda suke nuni zuwa ga wannan batun da muka yi a sama cewa Allah ya rantse da wasu lokuta sannan kuma Allah ya ce ya sauƙaƙe mana dare da yin. al ula aya ta farko wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa sakhkhara lakum ash-shamsa Allah ya saukake muku rana wal qamara kuma ya saukake muku wata da'ibai ba sunan titir suna nan ko da yaushe wa sakhkhara lakum al-layla sannan ya saukake muku dare wan nahar da kuma yini shi yasa habba larabi yake ce musu jadidani da rana da da da dare balarabe yana ce musu aljadidan Sababi ne kullun su ibnu duraidin a cikin maqsura yana cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bila kaga sababbin nan da kullun su sababbai suke zuwa kullun sabo dare yake zuwa yini ma yana zuwa a matsayin sabo ne to haka suke jujjuyawa idan suka tasa wani sabon jinjiri azumi ya hulil bila sai sun duk kusa da shi sun kai shi tsufa ko ba haka suke ba su kuma suna nan ba sa tsufa ko suna tsufa yaushe ne aka yi ma rana yini da dare kwaskwarima ma su bukata kwaskwarima suna nan kulli yau ne suna nan a matsayin sababbi to kun ga wannan ayin na nuna mana ne al-lail wan nahar lokuta ne الآية الثانية آية تبي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة Allah shi ne wanda ya sanya dare da yini masu karɓar juna irin yadda ake karɓar duti sai ka ji likitoci suna cewa za mu karɓi aiki to haka dare yake ce mai yini khilfa kenan wannan ya maye wancan in dare ya tafi ne zai zai zo ko ka taɓa ganin lokacin da aka je wani ya jira wani wannan na tafiya wannan zai zo wannan na tafiya wannan zai zo haka suke khilfatan liman arada an yadhakkara Allah yayi haka ne ga wanda yake ya kalli dare da yini da jujjuyawarsu domin ka tsaya kai tintinci ka tsaya kai tintinci ne Allah ya halice su nan wasa ne haka nan kawai Allah ya halice su a'a saboda kai abun arziki a cikin su ka tsira ka kubuta ka shiga aljanna aw arada shukuran ko kuma wanda ya nufin ya gode ma Allah shi yasa Allah ya sanya su haka to kun ga wannan ma na nuni zuwa ga lokaci الثالثة aya ta uku ba aya ɗaya ba ce amma dai mauzu'i ɗaya take ɗauke da shi wal asri mun karanta a baya Allah yana rantsuwa da sallar la'asar lokaci Allah yana rantsuwa da zamani lokaci innal insana lafi khusrin lalle jinsin dan adam gabaki daya yana cin asara sai wanda aka yi istisna'i mun karanta a baya يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه الإمام القرطبي ينافدي أتشين تفسير سا fi tafsiri suratul asri yana tafsiri yace aqsama Allahu azza wa jalla bil Allah ta'ala ya rantse da zamani wa huwa ad-dahr ai shine zamani lima fihi min domin rantsuwa da aka yi da zamani a cikin sa akwai fadakarwa bita tasarrufil ahwali wa tabadduliha domin a fadakar da mu akan yadda yanayi suke caccanzawa suke jujjuyawa wa ma fi hamina dalalati ala sami'i kuma wannan na nuni zuwa ga akwai wanda ya halice su shi yasa Allah ya rantse da lokaci abinda Allah yake son kai amfani da shi domin ka san shi sai kai wasa da shi kai amfani da lokaci ka san akwai mahalicin lokacin sai kai wasa da lokacin shi yasa idan ka ga musulmi na wasa da lokacinsa bai ɗauki lokaci na da mahimmanci ba to ka tausaya mai ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه ينا ينا تشيوا وسنا تشي مسا دي قولي غادي سعدي saboda nisbar sana kaiwa zuwa ga banu sa'ad banu sa'ad na halimatu sa'adiyya ka taba ji an ce halimatu sa'idiyya to daga kauli rajihi sa'adi ba sa'idi ba duk da ya yada ba kunan mutane zaka ji cewa ƙauli rajihi sa'adin saboda nisba ce zuwa ga banu sa'ad ya ce a cin tafsirinsa tafsirul karimin rahman aqsama ta'ala bil asr Allah madaukaki ya rantse da zamani allazi huwa al-layl wan nahar zamani ai shine dare da yini mahallu af'ali al-ibadi wa a'malihim kuma shine mahallin ayyukan bayi me yasa yace af'al sai yace a'mal idan laraba suka ce af'al to hadda aqwal sun shiga ciki shi yasa shekul islam taimiyya da ya zo tarifin al'ibada a cikin al'ubudiyya ya ce al'ibadatu lafzun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'ali al-batinati zahirati sai ya ce al-af'al da aqwal nan hadda aqwalul qalbi su ne af'al af'al sun fi a'mal amal so tarin an ce amal kawai aikin da ake gani amma idan aka ce fi'il to hadda zuciya hadda zuciya sannan kuma al'amalul la'iradiyya su ma sun shiga ciki al'amalul la'iradiyya abinda ɗan adam bayi da control a kansu kamar hamma atishawa hushi farin ciki duk ba ka da iko a kansu ko za ka iya hana kanka farin ciki wai zai iya hana kanshi farin ciki hmm? ya ce shi ba zai taɓa farin ciki ba zuciya shi ba zai taɓa jin farin ciki ba wa zai iya to haddasu duk su ne a af'al to kun ga su ne mahallu af'al na ibadi wa amale wuraren da ake aiki lokaci ke to daga wannan lokacin mu kiyaye shi kada mai sakaci da shi kada mai wasa da shi mu zama mun ɗauke shi da tsada mutumin da ya kasance ya san mahimmancin lokaci to zai zama yana da tanzimi zai zama yana da tsari duk abin da zai zai bashi lokaci sannan ba zai ɗauki lokacin da ba zai ɗauki abin da bai da mahimmanci ya gabatar da shi akan mai mahimmanci ba sannan ba zai ɗau lokaci mai yawa ya ba abin da bai kamata a bashi lokaci da yawa ba yanzu misali na ƙarshe wayoyinmu awa nawa muke ba su awa nawa kake ba waya kuma ba abin arziki za ka yi ba kada ka ga wani ya je maka saƙo ina saƙon fira ko hotuna shi ke amma abubuwan arziki da ma su ake yi a cikin waya to da shi ke kun san na taɓa faɗa muku bincike ya tabbatar da har yanzu cikin kashi ɗari na abubuwan da ake yaɗawa a cikin wayoyi to kashi biyu ne fa na alheri kashi casa'in da takwas duk na ake yaɗawa kashi biyu a cikin ɗari shine kashin da ake yaɗa alkhairi kuma kowa zai da wannan wanda yake mu'amala da waya ya sani in ma baka ka je kayan shige shige ba masu layin waya sai su tuwo maka wani abu sai su ce wai sun sa maka news ko sun sa maka wani abu kawai ga na a sikirin ɗanka da ka bude zai ka gan shi wani abu Allah ka tsare mu da haka mu dawo hayyacin mu cewa da muke ba mu da lokacin kaza ba mu da lokacin alkhairi qur'ani bai da lokaci a wajen mutane amma waya na da lokaci mutum yana da lokacin da zai duba whatsapp zai duba instagram zai duba twitter zai shiga eh, eh, abin nan eh, zai shiga kaza zai shiga zai hau facebook amma ba yi da lokacin karanta alkur'ani ba yi da lokacin karanta hadisin annabi sallama ba yi da lokacin da zai je buɗe littafinsa a gaban malami a masa karatu amma ka duba waya kowa ya rike ta da yaro da babba da mace da namiji har da matan aure mace tana kicin da waya a hannunta Allah ka shiryatar da mu Allah ka tsare mu Allah kada ka jarrabe mu da waɗannan fitinu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh